ko amma nan ne da za ta shi amma masu riba can dai ka kumanta al-ma'afiyatu sila abda nafsahu ko amma masu rabo fa innahum ba'u fadiyan dibatin sun sayar da mai karewa suka karɓo mai amfani sun saki duniya suka tafke lahira duniya mai karewa ce lahira kuma ba ta karewa don haka nan suka bayar da mai karewa suka sayar da mai karewa ko suka musanyo mai karewa da wanda ba zai kare ba wa suka bayar da kaskantacce bi da suka karɓo mai kima sun ba da marmara sun karɓo zinari wa haƙiran suka rabu da ƙasƙantacce da azimin suka karɓo babba abu nawa kusan abu ɗaya ne yake maimaitawa ku faniyan da baƙi hafisan da nafisin haƙiran da azimin Waƙalu ma مقدار هذه duniya, suka ce kwatankwacin darajar wannan duniya min awwaliha ila akhiriha farkonta zuwa ƙarshenta wa in ma duniyar gabaki ɗaya tun baka nan har ka zo kauce da abin da ka tafi kamari ko kuma duniyar ka daga aihuwanka zuwa mutuwarka duka ma ka ɗauke su haka kungurungun in duniya min awwaliha ila akhiriha Ah, menene darajar wannan duniya daga farkon ta har ƙarshen ta hatta na bi a haddana min Allah har mu rabu da kafan mu daga Allah waddaril akhirati da gidan lahira da ita wace ce ta gaba daya mu za ka tambaya labari ka tambaye su labari yanzu in kawoyo ba ina rayuwarka take ina duk ƙociyar nan ina duk wani walwala din nan ina inda kai dariya ka fita da gudu ka dawo ka zauna ka miƙe tsaye can rami maimakon ka zaga sai ka dira suke ke duk ina ina ya ƙare ba ai komai ba to ba ta dari ba in ba aiki lahira kai ba saboda haka nan ba wata tsiya ce ba ba ta da wani kiman har da za ka kashe mata kuɗi hadda za ka tana da mata wani wurin kwana kaza wani abinci kaza menene kaza kana nan wata ran abincin za a zuba bai kiwa ba daɗi bai da daɗi bai kiwa da abincin nan da dutse da rairai duk ɗaya suke a gare ka kana fara ci kaɗan saka je ya isa ba kaman da ba ka ci ka kaman ka goya amma yanzu ina ta ƙare to saboda kana mece ce duniya ma hadda za ka menene wanne kima take da shi hadda za ka musanya ta ka musanyo ainihinta ka musanya ta da lahira sai ka bayar da ita kawai ma miƙi daru hadhihi dar du'a duniya min awwaliha ila akhiriha abin da ranar cewa wannan sun ga ƙarshen sun ga farkon sun ga ƙarshen ko baka mutu ba yanzu kana ganin abin da yasa baka fatan mutuwa baka baka gabatar da wani abu ne ba shi isa mutum bai san mutuwa amma in ban da ba da haka ba musibar da yake ciki ta kai ya mutu shi alheri to yadda kawai abin da ke gudu ba komai a can sai isa mutum ke tsoron mutuwa hatta na bi a haddana hadda za mu sayar da rabonmu a wancan na lahi daga Allah wanda za a samu a aljanna والدار الآخرة بهذه الدنيا خفيفة قليلة أقل من القليل وعاشقها شماخ أذل من الدليل فكيف ينال العبد منها في هذا الزمن يا باوا زي موري الدنيا وانا قد أكل da يا daga talatin ne zuwa sama زوها ستين zuwa sattin dinnan komai gaya ka kai shekara talatin kai da wuya ma ka kai tun daga hamsin ba shi nan muna ganin yan hamsin tun tare muke tashi da su tare muke zama da su ko gero kana sai ka tashi sai ka daddafa to har shi ma in yi tashin sai ya daddafa tun hamsin din. ba ta wasa tun yanzu to me ke ita har da za ka ji daɗi a cikin wani daɗi ne take da shi فكيف ينال العبد منها كيف يتمتع العبد بالدنيا في هذا الزمن القصير إدريس الذي هو في الحقيقة كغفوة كغفوة حلمي كمان بكمني نبفركي suna ganin galibin ya tsofaffi suka fi gafuwa kana tsaye kana rike da littafi سكة غفوة إيه kaga ga kana sai ka bai bar inda kake karatu ba kuma gashi aka gafowa to wannan dan lokacin bai bi duniya ba da ba na yi amma yanzu na yi kana tsaye kawai kana tsaye za ka dika ta kai mafarki a tsaye kana harkoki ka yi lokaci guda har gashi kana cikin wani hali sai ka farka dan kankanin lokaci bai kai har ka yadda abin da ke hannunka ba bai kai ka yadda san sarfin ba kana rike da shi za ka je yi wancan ka yi gafon Me za a kira wannan da hausa alaji musulmi eh? gaskiya ta ai kuna gaba shi ne gafuwa kai bakan yara ba su fayi ba ka ga wani lokaci in mutum kuma tsufa in tsoban ya kai rufa kana cin kanta za ka zaka yaka kai bai na baya ba ta kisa kire ba kafuwa bai kai mursaban har da za ka sake kire ba eh? sun ji wani mutum ba likimo bai kai likimu ba ba kai yi kaɗan daga likimu. Likimu ba yana jin ku ba yi eh, ba kam yi duk abin da kuke yana jin ku ƙarshen da ma ya fi ku saurare amma gafuwa kana tsaye ne za ga wani ya tashi ya ɗauki alƙalin kafin rubutu daga ya haka ba tunanin abin da ke rubutu kawai haka nan wannan gafuwan ta zuwa samu mutum ne kafage eh bukan kafage ana cewa da kafage ɗaya ɗan kafage to kusan asalin kafage wani kake ji go sa kenan eh? eh an ka ike tunanin zuciya na bai da suna yanzu kaman kaman ka je wani nan a bayan ta kai ka zanto da kai ka sage me zai biyo baya dole kai ka sage ka ji me zai biyo baya a gudu ne ko a shiga ne ko mene ne ko da dai yara ne suke shirye me ka ji ya irin wani abun dole kai ka sage ka ji me zai biyo baya ma abun ya za su ko abun arziki za su yi a wannan kana zaune za ka ji bakan gaskiya tsofaffi suka fi yawan yi har za ka jin lokaci ka shiga wani ko yi sallah ko kana menene ko kana wani abin ne haka kuma ɗan lokacin ko agogo kake kallo kin sakan ba to ita duniya haka take ba ta kai sakan din ba to ina za ka ji daɗi a wannan idan kai yi zuwa makka ne zai ganka kana da wasi lokaci ba ka akko da wasin ka fara da wasin kawai ka bude ido ba kai sakan ba ka kaje ka dawo ka gafa wata holding Lanis bata lahu yawwa shi karan kansa ke bai da ala bai da dangane da kace gwargwadon kaza ila daril qarari albatta tun an kwatanta shi da gidan dawoma bai da za a ce ɗaya bisa kaza ko me yake da zuwa igo igo igo igo a cikin igo gunan lissafi kaza bai kai ba in ta'ala saboda kana nan yana nuna duniya ɗan lokacin ɗan ƙanƙane ne kada ka shirya mata ma wani rayuwa mai daɗi ka shirya mata yadda za ka yi addini ko da ba ka kai ga nasara ba Allah ya baka ladaniya. ka kandamo za ka yi aiki kaza ka ko aiki kaza ka fara kafawa ta inda in ka kafa yadda ba za a cire shi ba nan ma ka kandamo ka yi masa kafin da ba don haka ka kai da gaggawa ka rakito ka rakito duk sai kare a iska bayan ka mutu ba abun da za a tabbatar amma an ka tashi ka kafa shi ya kafu ne kafin ka bar shi can ma ka kafa shi ka kafu ka ɗaure shi da irin abubuwan da ake ɗaurewa. yanzu ba lokacin faɗin ɗauri ne ba ake wa yau ma ya shuruhun ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahari ya ta'arafu na bainahu ka tuna musu ranar da za mu taro su yau ma ya ranar da Allah zai tattaro na farko da na ƙarshe mutun da aljan na nesa da na kusa duka a haɗu guri guda ɗaya gaba ɗaya ai a taro ai dankam ka Allah mai yalbasu kamar ba su je duniya ba illa sa wannan sai da ciwo ya same ka ciwon ya ciwo ma'ana in ciwo ya ciwo ya kai ya dakatar da kai daga aikin da kake idan bai yi ba kana aikinka kana zuwa bai yi ba amma ciwon da ta kai ka tsaya da komai cik a lokacin za ka ja duniya kamar ba ka taɓa rayuwa ba lokacin da za ka rashe in allah ya kai mu in dai na fita daga wannan in allah da ban sake ɓata lokaci na in na fita daga wannan jiko kuma ka karɓi zaina shi kenan kana bakin ciki kana cizon yatsa domin mai komai daga ya tsaya can to idan aka kwance ka wanda sai ka manta sai mutum ya manta to amma ran da kuma wannan abun kuma zai zo mana gobe kiyama dukka sai mun yi na dama. kai wallahi na faɗa amma da na sani da na yi da na yi asarar lokuta na a yi asarar na? ina yau mai an ka'allam yalbasu illa sa sattin din nan duka ɗaga gaban awa ɗaya ne shi ne kwatan zake sa ko ciwo ya kama ka sai ka ga kwatan haka idan na hali ya ta'arafu na hau. ana fahimtar juna lokaci sai za a ganin shige da ah, waye idris eh, waye haka na za ta yi da abun ta tabbata abun da ake faɗi shi ne abun da ake faɗi shi ne akwai lokacin da za a yi shuru tun da yanayin tashin kyaman nau'i nau'i ne wani lokacin a yi shuru wani lokacin a yi magana wani lokacin a yi kuka wani lokacin a yi tankam haka za ta shekara dubu hamsin da in kuka ne kafin shekara ɗari ya kaga jika idan magana kuke yi za ta kare abu da za ku faɗi shekara ɗari ya kun gama magana duk abu da za ku faɗi ya kare to dole a koma kuma a shiru ya ta'arafu na baina hau وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها tambayan ka suke kai game da alkiyama wai wannan jirgin ya ta kiyama yaushe za a kafa ta ne kaman kiyaman yawo take jirgin ruwan yaushe zai zo gaba yaushe ne za a yi fashin ɗinsa a shiga a kwashi kayan ciki a loda abinda za a loda a ciki yaushe ne duk wanda ka na neman yaushe za a yi ta bai imani ba ai eh, shi ina so ne ya ya tabbatar da ba ka Ai, isa in ka bashi tambaya guda ɗaya ce masa sannan ka san da masa da ke yi ta malam wace ce a so nake kawai in ji a abun da na tanada to ko me zai fi maka alheri ka ji ko ka nemi wanda za ka yi aiki ka nemi wanda za ka yi aiki kaza ana samu kaza ana samu kaza ba a samu ka bashi, kaza ne ake samu ani sa ayyana mursaha fi ma anta min zikri min zikraha ne naka na ambatonta kada ka taso kana ta tambaya ta tambaya kai ka aka kafa abun da kake yi al'amura ne tsari ne daga Allah sai lokaci ya tsara kayan sai da tafiyar da shi daki sai an gama kaza sai kaza ya shigo an gama kaza kaza sai ya shigo abu ne da aka kayyade dake dake dake wai saboda kai kaɗai ba a gaggauto shi ko ma dole ga masu riba kaga in kana tanade ka tanade in ba ka tanade ka bari amma dai ka sani wanda ya tanadi zai samu kaza wanda bai tanadi ba zai karo da kaza kana ya tanade sai tanade ubangiji ya taimaka ma ya dinga tunatar da kai ya dinga buga maka misalai ya dinga kama misali ma da jikinka in ma ka bauta wa Allah wa in ma ka ke bautan Allah za ka kai martabar da dai dole wannan ɗan abin da gari zai tsare. da ma ka bauta Allah da rafi in ila rabbika muntahaha ƙarshen matuƙar lamarinta da wajen ubangiji إنما أنت منذر من يخشاها أي كي kawai mai gargaɗi ne ga wanda ke tsoronta ba ka komai a cikin harka gwamnatin Allah da kaman yan bijan su ce ai annabi na da alfarma ba ma annabi ba fa ma ai na da alfarma ai ina da alfarma suna ɗaukan Allah kaman halitta Allah laisa ka mislihi shay كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم kai ka ce su ranan da za su ga wannan ranan lam yalbasu ba su daɗe ba a duniya illa ashiya sai dai maraice auduwa ko hanzi duniyar kamar maraice ne kawai aka zo rana ta kwata ba da ya koyi kaza koyi shaf shaf shaf abu ya kare ko kuma ta hantsi a je da hantsi haya haya haya haya rana ta sake kowa ya wasu ko mun dace a duniya ba zaman duniya dan kankani ne zamana lahira wa qala ta'ala كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ كأنهم kai kace su yauma ya rauna ma yu aduna a ranar da za su ga abubuwan da aka yi musu alkawali a kawo aljanna a ga abin da ke ciki ka za ka ciki kafin a fara hisabi a zo da wuta a ga bala'i da hautsumi da ambaliyan masifa tana tartsatsi shararin kalkafam ta kaman bene ne kaman gidaje kaman masallaci na ce kaman dubu sun daga sama kowanne in yi tim ciki za ga wani tarzatsin ya sake tashi haka wurin kawai ta ambaliya wani wurin an kawo ana juya ta a juya ta a juya ta a nono ciki a tsaya a ce zo a yi hisabi mai aiki mai kyau zai shiga can mai tsaba zai shiga nan a nan lokacin mutum ce kai wallahi da na sani ba abun da dai ba nai Allah ke rana da na sani amma zai zo a haka shi sa Qur'ani yayi bayani ya maimaita ya sake maimaitawa كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا كمان بس زونا با يقول با أبون كتيني بنجي با كادي إلا ساعة من من نهاري ولا قن كيسا مصدونا أي أيكين كيسر دست عليهم بمسيطر وقال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين كم لا لا عدد السنين اللي لبستم في الأرض قال أنا وكو قصد عدتك قصد نهي زوان كو دوني شكرون كنا واشان قالوا لبثنا يوما وانا تعمو كي كيلا عينه آه، انفارا صيامو تبساتي يا جنشي ده يا مرانا ذا سفادي كمرانا ذا تاجي فاجي فاسين يزوا ينزو إيه نعم. aw ba'da yawmin ko ma dai sashen wani ne fas'alil abdina ya tambayi dai masu kididdiga tunda ba kwa iya lissafi ba قال illa لبثتم illa قليلا ba ku zauna ba sai dan kaɗan in an kusanta shi da zaman nan law annakum kuntum ta'lamun inda kun kasance kuna sani وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فتنا يا رسول الله وترانا دزا اي ونحشر المجرمين زامو تترو ما سليفي Wa'inda suke ganin kaman ba za a iya tara su ba kamar za a ce maka a duniya akwai mai iya taro masu laifin nan na daji wuri guda daya wanne wuta za a sa musu su haɗu a wuri guda daya ka da ya haɗa wanda za ka sa a haɗa ga mujirimai a daji ga mujirimai a cikin gari ga mujrimai a ƙananan garuruwa ga mujrimai a kan titi ga mujrimai ƙasa-ƙasa to duka duk wani ɗan banza za a taro sauri guda ɗaya shi yana ga ya gagara ya fi ƙarfi a yi masa kaza amma yau ga su a haɗe su na kirki dama su a yi su a duniya suna bin doka an ce ku zo nan za su je da gudu an ce ku bar nan za su je da gudu in an ce ku tsaya tsayawa za su in an ce a tafi tafiya za a su masu tsaya ne su ko an can an ce a tsaya su ce ba za su tsaya ba zama za su yi ku yi kaza ce ba za mu yi ba in dai wannan abun kai ka turo to ba za mu yi ba in dai ka rasa wanda za ka turo mana sai wannan ba za mu bi shi ba in kana hada wa hakuran in ka fa an tar alaina hijrata min sama wannan ya faɗi wannan duka gaba ɗayan nan ba taurin kai duk wani tsagera hmm, ya bi kuma da laifinsu ba goge ba mujirimi na? Yau mai zurka sun yi zuru asalin zurku idonsu su yana yayi shuɗi yin tsoro kaga ido zai canza ya yayi shuɗi na bainahum da an jibge su ne guda ɗaya suna magana tsakanin su ƙasa ƙasa wane wane sai dai kaza wane kaza kaza in ke ciki su cikin hankalin su za a tara su za su tuna wannan duniya tsaf wannan jikin shi zai dawo kuma kana sane da lallai mun je duniya abin da ake faɗe shi an hana kaza gashi uwa mun yi yanzu ga ya za a yi ta kafa tona bai ka in labistum illa ashara kai ba ku daɗe ba duniya ana koma haka yi nahnu a'lamu bima yaqulun mu ne muke sanin me suke faɗi a lokacin amma banda sauran mutane izi yaqulu amsaluhum mafificin su dan dama dama yana cewa tariqatan illa bistum illa yawma da ku zauna ba sai wuni wahabihi ya kamata a sa wannan wanda ta'kidi ne aka wancan yayi daɗi ne karatu fahabihi hakikatun duniya wannan fa ita ce hakikanin duniya in kana neman bayani wai ya duniya to wannan fa shi ne duniya ba ta wuce wannan abun ba ma'ana an lokacin ta kankani ne kwanan nan muke so mu zama manya manya kai maka zama babban mutum in ka zauna ba mai tashin ka eh in ka zo wuri ka tada mutane yau gashi mun isa ya dame mu ina ma mutum da zai koma ya laita shababu ta wudu ina abada la ta wudu sai ka tada yan yara ka ko kore su corona ko ne manya yau gashi nan mutum ya zama manyan manyancin ya ishe shi haqiqatul duniya inda muwafati yawmal qiyamati lokacin da za a je alkiyama falamma alimu qillata lafsihim su suwa arrabihu da kuma ake magana sura bihai masu rabo wanda suka karanta wannan ayoyi suka yi musu fahimta amfanin sanin ƙanƙancin duniya ta nabi. amfanin kasan duniyan nan ba za ta daɗe ba za a yi nadama mutum ya yi maza da yi abin da ya kamata a yi ibdar badar badar maza maza a samu mutum ya ɗauki wannan ka ajiye ɗauki wancan ka ajiye saƙa wannan zai yi amfani a lahira tura wannan ma kaza wannan ma'aikata kaza shine amfanin kasan haka masu riba wanda suka yi da gaske falamma alimu qillata lubsihim fiya da suka fahimci karancin zaman su a cikin wa anna lahum daran ghayra hadhihi dar suna da wani gida ba wannan ba hiya darul hayawan gidan rayuwa yadda suke wannan rayuwa rayuwa ne wa darul baqa'i gidan wanzuwa wanda baya karewa ra'au su masu riba sai suka ga min aqdal gabni bai udaril baqa'i bi daril fada'i yana daga cikin babban asara mutum ya bar lahira ya fi duniya shine kai zai fasara mai yanci bar gida mai karewa ya karbi gidan da eh, gida bar gidan da baya karewa ya karbi mai karewa su ba su yi suka ga asara ne haka ba su yadda ba fat tajaru tijarat al-akhyasi sai suka dinga fatauci fataucin masu hankali walam yaktaru bi tijarati sufaha ba su da fataucin wawaye ba a dinga gina duniya a dinga tara duniya ba don lahira ba minan nasi fadahara lahum yawm tagabun rikhun lahum rikhun riba sai ta bayyana musu ranar asara tarifu tijaratihi wa miqdaru mashtarawhu gurgudan abun da suka sayo shi kayan da suka zo da shi mai karbuwa ne wa kullu adin fi hadhihi dunya bai'un ai kowa ne a wannan duniya ce nake yake zamanin da muke ciniki nake muke ko muna sa ran za a ba mu ladan wannan zaman ba muna zaune bane ba kyauta muna samun fa'ida muna karuwa amma ban da fa'idan akwai fa'idar da tafi wannan fa'ida shine Allah ya rubuta mana zaman a mizanin ayyukanmu ba yau mustarin muttajirin mai saye mai fatauci kullum nasu ya gadu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha kowanne na daka sammako karatunmu na safe ya dawo wani ya yi sammako wajen alayyafansa wancan ya yi sammakon masallaci wancan ya yi sammakon kasuwa wannan ya yi sammako wajen ibada Allah bayo fa bayo nafsuhu fa ha akwai wanda cinikin sa yan taron yake kuma ubiquha to kenan wannan cinikin a dora hmm? halakarwa halakar da ran wanda ya tafi masallaci ai ya wanzar da rai wanda ya tafi eh, gidan kallo ya ba kada